wanda za mu kawo ku masu kallonmu da sauraronmu rahotonmu na farko zai mana bayani ne dangane da abin da shafi wani iftila'i da aka samu na gobara wanda wakilinmu ya leƙa wannan wuri a kwanakin baya ɗaya daga cikin abokan aikinmu a wannan kafa ta liberty tv wato harris mai gula babban editan da ke tace shirin turbar dimokuraɗiyya ya samu karuwa ta haihuwa to an gudanar da walima a wannan kafa ta liberty na ma wakilinmu ya haɗa mana wannan rahoto a 'yan kwanakin baya ne nan da kwana uku suka gabata aka samu wani mummunan hatsari a nan hanyar anguwar mu'azu inda wakilinmu shehu usmanu ya leƙa a wannan wuri sai kuma korafi da aka ɗauko mana kusan dai an ce ɗan adam baya rasa korafi hakanan akwai rahoton da aka mashi take da lakanin matafiya to za mu ga wannan rahoto wannan rahoto a na matafiya me yake me kunsa kuma me zai mana bayani a kai sai kuma rahoton mu na ƙarshe wanda aka mashi take da 'yan najeriya da kuma a fatan 'yan najeriya da kuma gurace-guracen su a cikin wannan shekara mai kamawa za mu je da wakilin ya zagaya cikin gari da kuma irin tattaunawar da yau waɗannan su ne ababen da muke ɗauke da su to amma na ga aminu na ya rage min aiki ya rubuta muku ita wannan namba ta turo sakonni ta sifili takwas sifili shida biyar tara sifili ta takwas hudu hudu biyar aminu lambar nan ta kawai birba ya ce ka sake diba ta da kyau tsam cikin natsuwarka a sifili takwas sifili shida biyar tara sifili takwas hudu ba tara hudu ba kamar yadda take rubuce to akwai bukatan gyara a kanta to amma kafin ka je ga gyaran bari mu leƙa mu gashi wannan rahoto na gobara alabashi idan muka dawo za mu ɗora a cikin shirin namu ga shi wannan rahoto Gobara dai tana ɗaya daga cikin manya-manyan bala'o'i wanda duk wanda Allah ya jarbe shi da gobara abin a tosaya masa ne ko a jajanta masa kamar yadda wata gobara ta tashi a hayin ragasa da ke cikin ƙaramar hukumar Igabi da ke nan jihar Kaduna inda gobarar ta lashe dukiya wanda ta kai miliyan biyar a nan cikin hayin ragasa nan layin Sirajaro daidai layin Silma sai dai mun samu zantawa da mai gidan mai suna Malam Nuhu Yakubu wanda ya bayyana mana yadda wannan gobarar ta faru. makaranta na tafi kasuwa da safe lokacin da aka faru na dawo ma sallah a kamar karfe daya sai aka yi mu waya eh. sai aka ce zo gida da ce lafiya sai aka ce gida ya ko ka gobara ake ya ko ina tasowa na zo nan sai ta gaba ɗaya ma sai mutane nan gaba da riga ya riga ya gaba ɗaya yanzu za ka kiyasta asarar da aka yi karanci dai mun yi asara za ta kai kamar ta miliyan biyar a daga shi to an yi asarar ne. a ba a rasa rai ba masu dai gaba ɗaya kayayyakin mu ni kaina yanzu da kasaturar da take wannan da ka gani a wuyana ita kaɗai na tsira da ita ita ma mata na daga wannan na wuyanta nan shi kaɗai ta tsira da shi gaba ɗaya yaran mu gaba ɗaya duk kayan da ka sani nasa ba sauran abin da suka rage wanda wanda suka fita da shi gaba da to wace unguwa ce na me su na layin nan layin siraja road daga busani mun ji ta bakin matar shi kamar haka ai ba na nan muna da taro da muke yi na kungiyar mu duk sati to an kira da muna da mitin na fita sai kuma aka ce an daga su sati mai zuwa to ko da na dawo sai na iske unguwa a ciki ana ta kashe wuta a gidana na bar ƙananan yara guda hudu sai na tambaya na ce ina fata yaran nan sun fita aka ce mun sun fita amma karamin sai da wani kukan kura ya shigo ya fitar da shi ma wuta ta kewaye ko ina ya kasa fita sannan aka fitar to komai da komai ba abin da aka fita a gidan nan ina yin dinki da na mutane ma da suka bani da yawa da nawa da na kan yi sai da duk sun kone gabaki ɗaya da kayan sawan mu abincin mu sannan daga bangare na da bangaren yaran da su suke taimaka mana ba wanda ya dauko tsinke a ciki shi ko ba a samu musabbabin tashin wuta ba to su yaran masu dan girman sun ce wai kansu na ciwo sun shiga sun kwanta sai kananan ne guda biyu a falo ita mai dan wayan ta ce wai karamin da yake wasa da ashana to amma muga yanda muka fahimta ba haka bane saboda da aka tashi fito da gas mu a gurin an fito da shi a kunne yake to sai muke tunanin ko dai sun yi amfani da shi ne sun manta ba su kashe ba abin da dai muka fi zargi kenan shin yanzu wani kira gare ki ga sauran al'umma wanda abin bai shafe su domin ganin cewa sun kiyaye irin wannan ibtila'i bai kara faruwa ba E, to shine dai kawai ka a dinga barin yara su kadai a gida kuma ko da za a barin ya kama dole to ya zama dai an yi nisa da wani abin da ake tunanin za su iya haddasa hakan. Hajiya Amina ita ce shugaban haske kuma Aminu ya ce ga wannan mata mai suna Hajiya Aisha wanda wannan gobarar ta shafa. Ta bayyana mana alhini da kaduwa dangane da wannan tashin gobara. Ya na ji tashin hankali mara musaltuwa a ce mutum mai nema kuma yana zaune cikin iyalin shi a ce irin wannan iftila'i ya fada mishi abin to abin tashin hankali wato da na shiga gidan nan gaskiya na ga tashin hankali mara misaltuwa don babu wani abin da aka cire komai ba a cire ba a cikin wannan gida abin tashin hankali ne ba wurin zama ba inda za a je a kwana ga iyali ga abin tashin hankali gaskiya to da ke irin wannan lokaci lokaci ne na iska wanda yake so tari ana irin samun irin wannan gobara haka jefi jefi a ko'ina so wani kira gare ki ga al'umma domin ganin cewa sun yi takatsantsan musamman irin wannan lokaci na sanyi ko ice iska domin gudun afkuwar gobara gaskiya iyayenmu mata ku duba ku kula yara za ki je ki aji a shana biki sani ba yaran ki ya ɗauka je ya kista miki a wani wuri ko kuma mun kunnu wutar lantarki in kin tabbatar da kin gama abin da za ki yi da shi ki kashe duk da an san Allah shi ke dora wa mutum kadira da abinda Allah ya sa zai same shi zai same shi amma mu kiyaye lokacin ko kai rushi daki babu an daina ba a yi yara za su iya ɗauka su jefa a wani wuri a shana ki hana yara ki kula da kyau gas ki ringa duba har sho duk a duba duk wuraren da wuta ka tabbatar da za ta iya haifar maka da matsala tun da lokacin sanyi ne dan Allah mu kiyaye iyayen mu mata domin mu duba mu kula kada ka je ka jefa kanka cikin hali na kanika yi na tashin hankali. Sai mu yi fatan Allah ya maida musu da abin da suka rasa ya kuma kiyaye na gaba. Ƙarshen rahoton kenan Farida Abubakar a cikin shirin shanshani. Kamar da sai mu ce Allah shi maida sabon arziki ya kuma kare aukuwar haka nan gaba. Yana da kyau iyaye a kula musamman masu amfani da gas kai kuma masu amfani da murhuna yanzu lokaci ne na hunturu lokacin sanyi a rika kiyayewa a wuta ai kaɗan sai ka ga ta bayar da mamaki ubangiji allah ya daɗa karewa to bari mu je ga wannan rahoto na sunan shi abokin aikin mu wato haris mai gula mu ga yadda wannan sha'ani yawa kana gashi wannan rahoto Muna da abokin aikinmu na gidan talabijin da radiyo na Liberty Harris gula murnan samun karuwan haihuwa na ya mace inda mu aka gabatar da walima sunan Khadija a gidan radiyo da TV na Liberty. Shirin shanshani ba a bar mu a baya ba inda muka leƙa wurin waliman da ake don gani da idonmu. Eh, Najib da ma ya shaida, shi ma ya shaida, asabe, asabe kin shaida ko? to Allah shiraya, a ah, to ai ki jiyo kin ce Allah shiraya wa? a shi Mala na ji ka shaida wuri? Aiki na kenan yau. Baba Amira ka shaida kai mako? Eh? bayan kammala walima, mun zarce inda muka tattauna da abokanan aikinsa inda suke bayanin farin cikin da suke yi da kuma fatan alkhairi da addu'o'i ga ita jaririyan da mahaifiyan yarinyar Alhamdulillahi muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai matukar muhimmanci a wurin dukkanin abokan aikinsa musamman ma'aikatan gidan rediyo da tv na liberty da samun wannan ya wato khadija wadda allah ya albarkace shi da ita wannan babban suna ne wadda ta gaji sunan uwar gidan mazalla Sallama, alaihi wasallama wadda mazalla Sallama alaihi wasallama ya fi son ta yi fi kwananta a cikin duk matansa ke sa ma bai auri kowace mace ba a lokacin da suke tare da khadija saboda son da yake wa khadija kaga wannan bai ce da gaske muna fatan allah maɗaukakin sarki ya azurta shi yadda zai ah, wadata wannan yarinya ita kuma uwar Allah ya ba ta lafiya da za ta shayar da ita wannan yarinya baki daya Allah ya sa ita wannan yarinya Khadija zai musu arziki Allah ya sa ita wannan yarinya Khadija ta zama musu alkhairi a dukkanin rayuwarsu baki daya ta zama musu albarkan baki daya Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin Qur'ani yana cewa lillahi mulku samawati wa ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inathan mai shawa kima inda innahu alimun karim Allah madaukakin sarki cikin ikonsa in ya ga dama sai ya ba mutum haihuwa ‘ya'ya mata zalla in ya ga dama sai ya haɗa mutum da maza da mata in ya ga dama sai ya baiwa mutum maza gaba ɗaya in ya ga dama kuma sai ya mai da mutum a ƙini ma gaba ɗaya wanda ba ma ya haihuwa gaba ɗaya to duk wanda Allah maɗauki sarki ya baka haihuwa cikin nan sai gode wa Allah da Allah ya baka sai dai ke zama akwai aiki a kanka na tarbiyyar wannan yarinya baki ɗaya a ka tabbatar da cewa kayan tarbiyyar ta yadda ya kamata Allah ya baka ikon yin tarbiyyar ta akan addinin musulunci muna godiya kwarai muna murna mai jigo Allah ya baka a yau aka hada sunan ɗaya daga cikin ma'aikacinmu Haris mai gona an sa mata suna Hadiza Allah ubangiji ya raya ta ya ɗaya bata ba shi ikon kula da su tare da tarbiyyar da su kamar yadda da musulunci ya ya zayyana Allah ubangiji ya ba su lafiya to ranka da wani shawara za ka ba shi ganin cewa yanzu zama su uku ne ba su biyu ba da eh a to a yanzu ka san shi haihuwa su rahama ne samun karuwa kuma Allah cikin ikon shi lokacin da ya bada wannan abu yakan ba da hanyar da za a yi in dai muka imani al'amuran rayuwa muka bi komi sani in Allah ya so za ka ga komi ya tafi daidai dole dai ya ƙara hakuri saboda suna kara yawa hidimomin na kara karuwa ne. yau muna cike da farin ciki inda abokin aikinmu ya samu karuwa na ya wanda yau aka mata daɗin eh, suna eh, Khadija kenan. To muna mata fatan alheri shi kuma da mahaifiyar yarinyar muna musu fatan alkhairi Allah ya raya Khadija Allah ya sa mahaddacin ƙur'ani ce waɗanda kuma suka taya mu murna ah, muna musu fatan alheri Allah ya saka da kai. Rana dai gaskiya muna taya Haris mai kula murna da ya samu karuwa kuma zan ce karuwa na farko kam kuma babban daɗin abin da na jima shine ai sunan da ya sa sunan mafiya ne. To ka gani abun zan daɗe ina tunawa da shi kuma ina da fatan alheri Allah kuma ya taimake shi ya taimaki yarinya Allah kuma ya sa ta samu tarbiyya kamar bisa kan sun sarƙa addinin sun zan mai biyayya zama mai amfani gare ta tafiya iyayenta da kuma al'umma to ganin cewa da shi kadai daga shi sai matan yanzu sun sun samu karuwa sun musu uku to na shawara aka bashi ganin wani shawara ya rage cewa ya rage yanzu ya nasu ya zama mutum ai yanzu yanzu yana da nauyi a kai da shi kadai ne yanzu kuma yana da waɗanda yake zai kawo abincin safe na dare lafiyansu da kwanciyar da yadda suka kwanta da karatunta da addinin ta ya ya dora kai saboda haka yanzu ya mai da hankali kan aiki ya dinga tunanin ya zai nemo dukiyar da abin arziki da zai kula da iyalin shi ya dinga tunanin abin da zai kawo su ci su sha kuma ya ci gaba da roƙon Allah ya ƙara rufa mai asiri ko ko ta addu'a ta musamman da za ka yi ma a shi wannan bawan Allah da ya samu karuwa da ma ita mata ya wuce Allah ya wuce ya ba shi ikon uh, kulawa da iyalin shi kamar yadda ya kamata kuma ya ba su zaman lafiya da lafiya kuma da koshin abin da ya kamata koshin arziki Kun kalan murna ne da mutane suka zo a kan maganin suna yar haris bula so muna muna wai fatan alheri kuma Allah shi raya, Allah shi raya, Allah shi tayawa ya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokaci da abokin mu haris kula ya samu a dama Allah ya bashi ya zawaje bayan ya zawaje kuma ya samu karuwa so na gaba ko me zaka ce da su na gaba to irin su murtala salafi da su haruna kwaja da dai sauransu duk da ba su ba ubangiji Allah ba su iko da dama don ganin cewa su ma sun shigo daga ciki alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah godiya ga Allah duk abubuwa da muna mun roke shi ya ba mu muna mashi murna domin ya yi ƙari ba ƙarin mata ba ya yi ƙarin eh, da sun bulo Kadija, Allah sun bulo mana ita wato an ƙara sun bulo mana da wata wato Haris mai gula Allah ya yi matan shi ta haihu kuma ne suna shi ne muke dan baje wato namu koli a nan eh, to yanzu ya shi ya wani shawara zaka ba haris mai gula da kuma yar shi ya yi hakuri ya da maman da yarinyin hakuri zai yi yanzu zai fara sayan famfas sun yana sayan ƙwara daya zai fara sayan biyu zai je uku zai sayi dozin kafin sati a ce ya kare to ya hakuri. ya ta siya kawai kai ya damu ka san wani lokaci sai a ce ai mata ba su da maintain wato ba su da tattali in ka siyo famfas da yawa kafin lokacin da kai kana tunani ya kare sai a ga ya kare sai kana ta samun matsala kai matanka amma kai hakuri to komai mai wucewa ne za ka yi yarinya ka san yara ne yau za a iya samun yarinya fubba su huduma a maimakon guda biyu ɗaya da safa ɗaya da yamma sai ga an samu ta guda hudu ko biyar ka yi hakuri da wannan komai mai wucewa ne insha Ina godiya ga Allah maɗauki sarki da ya kama wannan lokacin. saboda wani ai abun murna ne abun farin ciki ne dai muna nan muna cin abinci gaskiya suna ta daɗi Allah ya raya ta Allah ya sa iyayenta Allah ba ma iyayenta ikon tarbiyyantar da ita ah, tarbiyyantar da ita akan hanya madaidaiciya kuma ya ba su jimirin haƙuri da yanayin ɗauniya irin na yara. Allah ya raya ta Allah ya ɗauki ba lisa ta akan addinin musulunci. Alhamdulillah na yi wa Allah godiya. Yadda Allah ya sa mata shi ta sauka lafiya har aka yi suna na yi mai murna na yi mai farin ciki ubangiji Allah ya raya bebi. Raya ta shirya ta. Amin amin. Allah shi raya wannan yarinya Khadija. Allah ka shirya mana ita. Allah ka ba iyayenta abin da za su ciyar da ita su shayar da ita da kuɗin makaranta da komi da komi eh to gaskiya wannan dai abun farin ciki na a ce ɗaya daga cikin abokan aiki ya samu karuwa na wato haihuwa kaga abin farin ciki ne kuma abin a yi masa addu'a ne Allah ya raya ita abin da aka samu bisa tafarkin sunan mutum Allah sallallahu alaihi wasallam to ah, a shi ne ta zamto mai saboda yau gobe an ce ya wuce wasa wasu ma suna cewa yau da gobe kan sa a mara amarya kuma ta sani cewa yanzu wato an samu karuwa akwai nauyi a kanta wajen ganin cewa ta tarbiyyar da ita wannan yarinya domin tarbiyya yana ga mata an ce iyaye mata su ne su ne su suke tarbiyyar da al'umma in mace ta samu aka ba mace tarbiyya kamar an ba mu wato al'umma gaba ɗaya tarbiyya ne so yana da ke ita ma ta dage ta bada nata gudunmuwar wajen ganin cewa wannan yarinya ta taso bisa tarbiyya ta eh, Hari Ishaq mai gula. To ya ga wannan rana ne aka yi sunan wato eka wato Khadija. Malama Khadija. Malama Khadija to wani irin farin ciki kake ciki a wannan rana? Ai wato da na juya hagu na juya dama na ga masoya ko ta ina ana mun addu'a ana ya ta fatan alkhairi sai na ji daɗi. sannan hankali na ya kwanta na san eh to da na tsorata na tsorata da irin rayuwa da yake faruwa a yanzu na tsorata da yadda zan eh, eh, tarbiyyanci eh, yata amma da na samu karfin gwiwa a wurin magabata da kuma masoya sai na ji hankali na ya kwanta yanzu wato kana shirye kenan in ma goma sha biyar za su zo duk ba matsala a gaskiya eh to ba zan ce su kai goma sha biyar ba amma dai ina dai duk yadda Allah ya bani wato ina farin ciki ina godiya gare shi to su kuma wanda suka zo suka saya ka wato murna a cikin liberty da waje ma gaba ɗaya me zaka ce ga su to ina musu fatan alkhairi kamar yadda suka mun addu'a dama aka ce wanda ya ma wani addu'a alkhairi insha Allah shi ma yayi wa kanshi ne to kamar yadda suka mun addu'a alkhairi da ni da ta da iyali na to insha Allah su ma wannan addu'an ta bibiye su a duk yanda suke to wanda ba su yi auren ba su kuma wani shawara za ka ba su to gaskiya ina musu shawara ina ba su shawara su gaggauta saboda rayuwa ba shi da tabbas. Mu ma anan muna fatan Allah ya raya Nana Khadija. Ƙarshen rahoton kenan Mahmud Salim a cikin shirin Shanshani. To lallai kam Allah ya raya Nana Khadija tunda an sha kuma an yi hani'an ah, da mari'an. Ah, wai a fasotoku ya ce to <laughs> an da yanke fasotoku kenan saboda a karya ɓamɓaro ta inji birma to wannan kai da fasotoku zai muna fata allah shirya wannan yarinya da aka samu to bari mu je a unguwar mu mu'azu mu ga yadda wannan al'amari ya faru na hatsarin ita wannan mota wanda ya sanadiyan a cin rayukan al'umma a wannan wuri muna fata Allah ya ci gaba da kiyaye kuma direbobi a rika kula a rage mugun gudu a irin su dima masu manyan motoci to a rika rage mugun gudu a hanya ana ganin ana hawa fijo to a daure a rika tafiya sannu sannu bari mu je mu ga shi wannan rahoton na hatsari muna fata Allah shi ci gaba da kiyaye mu kuma ya kare mu gare ka mutuwa rigan ɗan adam tabbas wannan haka yake don kuwa a duk lokacin da aka ce mutuwa ta yi kira to fa babu amo babu wata dabara hakan ya tabbata ga wata baiwar Allah mai kimanin shekara hamsin da biyar da ta cimma ajalinta a daidai lokacin da ɗan acaɓa ya ɗauko ta daga angon ma'azu zuwa kinkinau ita dai wannan margahiya ta cimma ajalinta a babban titin da ke angon ma'azu da ke nan kaduna wannan lamari na tausayi ya faru ne a lokacin da wani ɗan garu ruwa ya shigo ma dan acaba a yayin kokarin kaucewa shi kuma ya fadawa babban mota wanda a tuni babban motan ta nike su duk da cewa shi dan acaban yana nan a asibiti rai a hannun Allah shirin shanshani ya zanta da ga nau a gurin daga Allah ne amma ya kamata mu kiyaye so abu haushi ne amma kuma ba laifi mai okada din bane ba laifi mai mota din bane mai kuran ruwa mai jan ruwa din da ya zo kan titi laifin shi ne matan tana zaune a kan mashina din babur tuna tafiyansu wa mai ruwa mai kura ya hau kan titi ina saye a can na gan komai da komai daga lokacin da abin ya faru har yanzu so ya hau kan titi mai mashin din ya yi dojin nashi shi ne ya sa ya je ya hau kan ya je gun trailer din shine ya taka shi kuma ya yi grinding woman din biyo recognition so kuma yaro din kuma kafafuwan shi kuma an bata mishi kafa da hannu ba abun da zai sai dai allah kawai in allah ya zo eh, dogara ko dogara shi ko dogara <laughs> Allah akbar so ba abun da yaro din zai yi a duniya shi sai dai Allah ya zo the moko to duk kafafuwan shi sun karye ke yes yanke ma ma Allah su an fasa mishi kafafuwa ne kawai baba su yanki ba an yi grinding nashi ne to yanzu da kike ah, kayi magana masu ma'ana wani karin jin hankali za ka yi ma mutane da kuma ah, masu bin hanya din ya kamata gaskiya a dan ya hakuri a kan speed dinmu mu dan kula da wansu mu ne muke tuki wanda ba su a tuki a kula da su akwai masu kafa ba dole ba da kowa ya samu mota amma masu sallaka titin nan wani lokaci ba a rage musu speed wani na zuwa daga can bai rage musu speed ba ya zo ya wuce kuma in ya same shi zai kashe shi ne a ce eh, laifin mai kafa ne na san da gwamnatin kaduna state ya riga ya yi wani abu ya yi wannan aiki ya kamata hanya din mai kyau ne yanzu mun gode allah da muna shan wuya a nan hanya so an gyara hanyar din ana yi renovation nashi ana tafiya yanzu ba go slow amma ba za mu doka wannan alfarma da Allah ya yi mana yanzu mu dinga speeding muna kashe mutane yara ne broda sai kuma in ka koma can eh, nda hanya nda ga kawo zuwa kasuwa Allah kowane wata kowane wata sai an kashe mutane biyu a wannan hanya muna bukata muna neman alfarma daga governor yi mana overhead brick ko nan daga nan zuwa kawo ba overhead brick ko daya pedestrian bridge ko da babu kwana biyu na wata mata su biyu da yara suna salaka a kasuwan kawo an zo kashe su su biyu akan titi so ya kamata yi mana pedestrian bridge mu dan a dan rage havoc da yake faruwa nan kamar su direbobi kuma masu shigowa cikin kaduna me za ka ce musu su ma na su dinga tafiya suna da problem kasan yawancin drivers sun samu hanya mai kyau ba ruwan su za su dinga speeding ne sun riga sun samu gurin gurin mai kyau za su dinga taka ne ba za su daga kafa ma mutane ba a dai musu magana a yi mana bumps a nan a yi eh, speed breaker a yi mana speed breakers don a dinga rage musu speed kamar yanzu ga junction a nan za a zo junction din a yi a can a yi a nan speed breakers don a rage kashe mutanen mu wannan din da gaskiya ya bata min a uh, haushi wallahi ya bata min rai kiya kiran da zamu a kan yan garuwan nan ne saboda su suke turo kura da yake ba su da abu gaba a turo kura su tsallake su ba kuran nan don ko wannan abu mai kuran ya fara kosin abin har ya gaiga an rasa wannan rai yawo masu tura ruwa ba eh. Eh. to a ah, um, gashi kamar yadda ka ce shin a ah, su wannan masu mashina din ko kuma wanda yake tuka mashina sun zo tsallakawa ne ko ya abin sun zo ketarawa ne sun zo tsallakawa to me kuren ya riga ya tunkaro shi ya fara bugan abin na'an matan ai faduwa ta yi da ta faɗi ne shine motan ya takata din shi direban mashin a kabar tayan motan gaban ta ta jan shi har ya zo ya ga tsayawa ya fusge ya gangaro gefe ya yi kara biyu a jikin shi shi mai mashin kenan da ya yi wannan yi ne 'yan sanda da suka zo ba a ɗauke shi ba ya suka ɗauke suka tafi da shi zuwa asibiti ita wanda ya goyo din mace ce? mace ce da kuma an goyon ta kenan ba goyo ba goyo a tattare da ita to yanzu dai gashi wani al'amari ya faru wani karin jan hankali za ka yi masu babura din da kuma masu ababen hawa da shafi manya da kuma kanana to gaskiya dai a dinga kula akan wannan babban hanya don ba karamar hanya ba ce ma'akasari wasu kawai suna ɗaukan hanyar nan ba wata mai haɗari ba ne sosai to mai haɗari sai mu ne muke kullum muna nan muna ganin irin abubuwan da suke faruwa gaskiya mutane su dinga kiyayewa da rayukansu su dinga taka tsantsan a kan tsallaka babban hanya mafi akasari masu zuwa da mashin daga wani wuri kawai ba su san kan ya yanayin hanyar nan take ba to gaskiya akwai babban hadari din yawancin su ma ba sa yin titin sai dai su yi cikin unguwa cikin unguwa wani yanzu kuma kawai tsallaka wanda na ba wani sun kware tsallakawa ba ne sai su zo tsallaka ya sa abubuwan suke ta faruwa akan haka saboda ba sa tsallaka titi yawancin yan mashin abubuwa ne da ita ah, margayya din matar wato an gane inda ta fito an gane inda ta fito ya dauke ta ne nan gindin masallaci malam awal ta fito daga unguwan arewa ne eh akan karin bayani ma ce da ita da jikanta ne za su je kinkinau shine wannan abin ya faru kiran da zan musu shawarar da zan ba su masu barin nan ko duk wanda ya ɗebi ruwa a tsallaken can barin kinkinau ya sai da shi a san barin kinkinau ya daina cewa sai ya tsallako bangaren unguwan mu'azu wanda ya ɗiba a nan ɓangaren unguwai ya sai da shi a nan unguwai ya daina tsallaka express tunda ba san dokokin hanya ba ko ba gaskiya ba lokacin da mai baro yake a gajiye ya turo ruwa ya zo babba hanya kokari yake ya zai tsallaka ya kai gidajen da zai kai na kwaso shi ya maza zai koma ya ƙara ɗebo to abin da ya kamata duk wanda ya ɗebo kai ya ce ya tsallaka babba hanya tunda bai da traffic shi ba injin gare ba bare ya ce ko traffic zai jira ya bashi hannu ya tsallako kokari yake shi dai kawai ya yunkura ya tai ya kai a gaje yake hanzarin shi ya yunkura ya je ya kai inda zai je ya saida saboda haka dan girma Allah duk wanda ya dauko baro zai ɗebi ruwa a unguwar da ya diba inda ta gama da sai ya tsallaka esfira ya je can barin yayi hakuri ya koma can barin na ma akwai masu bohol inda zai cika je sai da a gidajen da ya kamata shawarar da nan ba su kenan na fahimce ka kana nufin shi wani hatsari da ya faru da ya kai ga wannan mata babban mota ya take ta ita wato mai kuran ne ya hasala wannan mai kura hasala lokacin da mai mashin ya gama tsallaka mai tirela na tahowa a hankali ya tsallaka zai ta ba zato ba tsammani mai kura sai ya gicce shi ya banka ta mai kan fita ta gaba dole ya faɗi nan gurin tunda mai kura tsaye yake lokacin da ya faɗi sai ya faɗi a karkashin mota mai mota a hankali ya taho an gama komai traffic sun ba su hannu su ya kamata su ba hannu dama mai mota da mai mashin sun kuma ba su hannu mai baro ba sai an ba shi hannu ba kuma ba zai saurari a ba shi hannu ba sai gicce gurin kaga laihi na mai baro ne laihi na mai baro ne kuma sawa su tsallaka su ce wancan tsallaken su tsallaka express ba tare sun san dokokin hanya ba shi ke kara haddasa abubuwan da suke kama motoci daga bisani jami'an castelia su ma sun bada nasu gudunmawan a dutsen ma muna aiki sai aka kira mu aka ce akwai hatsari a unguwar ma'azu junction dama yana cikin aikin mu sai muka rugo da gudu muna zuwa sai muka ga mai trela ya taka mata ta yi rugu-rugu kama an ce mana mai mashin ne ya ɗauko ta kasan kuma halin masu trela na in suka zo kowane junction za su yi hon ne ko hanyarsu ne ko ba hanyarsu ba ne ya zama dole kai ka matsa musu idan suka shigo to ya rage naka to ina tabbatar cewa abin da ya faru kenan shine ya taka ta ya yi rugu-rugu da matan Eh, ah, kamar yadda kake gani gawanta ne nan muka kwashe a cikin buhu za mu je gunda za a mata tanaiza tare da ah, kamar mutane nawa ne ya taka a'a ah, mutanen da ya taka su biyu ne akan mashin amma ɗaya dai an ɗauke shi an yi asibiti da shi shi mai tuka mashin ɗin ita wanda ya goyo ne allah ya karɓi ranta jan hankali kake ma mutane musamman masu babura da saura baban hawa duba da cewa wannan babban titi abin da zan gaya ma masu babura da sauran ababen hawa shine dole su kiyaye in suka zo manyan titi haka tunda ya kasance ga irin yanda wayannan masu manyan motocin suke yi akasarinsu ba su ɗauki rayukan mutane yana da amfani ba dan da su san yana da amfani dole in suka zo busy junctions irin wannan su dinga sassautawa To a tuni dai 'yan Castelia sun wuce da sassan jikin marigayen da na ɗan caban zuwa asibiti. Shi kuwa direban babban motan a tuni ya yi batan damo don kuwa ya bar motan a kan titi ya kuma ɓace. Allah ya ci gaba da tsare mu ga baki ɗaya ƙarshen wannan rufotu kenan Shehu Usman a cikin shirin shan shani. To madalla sai mai fatan allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da fatan kuma gwamnati da kuma hukuma da jami'an tsaro za su ɗauki mataki musamman akan masu a nan da ake ta korafi a kansu domin tun daga kan gadar kawo har abin da ya kai cikin garin kaduna za ga cewa yadda aka faɗaɗa wannan hanya to wani al'amari na masu kura yakan cewa mutane to a ƙwarya domin sau da yawa za ga cewa sun tsaya sun raba titi suna ƙoƙarin saukar da jarkokin ruwansu a hanya wanda hakan kuma yakan sa mutum kila in ba ya ankara ba ya je da ke ita wannan kura har a zo a samu irin wayannan matsaloli na ji daɗin shawarar da wannan malami na kusan ƙarshe ma da cewa in mutum ya ɗauki ruwa a ɓangaren da yake to ya tsaya can ɓangaren ba sai ya ɓallaka babba hanya ba ko mu anan kan titin alakil road zuwa abin da ya kawo ahmadu bello akan samu irin wayannan matsaloli muna fata allah ya ci gaba da kare mu to bari mu ratse idan muka je muka dawo za mu ɗora kuma da sauran rahotannin namu bari mu bi aminu na mu na tsaye bashi idan muka dawo sai mu tsura